Eh, ko za ka bayyana mana menene ya faru a wannan gidan man? Wato a nan daidai kan hanyar Jos akwai wani gidan mai na Ibal da ake kiransa gida Ibal Filin Station. To akwai gaban gidan mai din akwai inda ake ɗan taruwa daga gabar da gidan man kaɗan ana ɗan yin lodin fasinja da sauransu kasuwoyin zuwa ƙauyuka na kusa-kusa da gudu. Haka. Ko wani mai Civic, wata Honda ne Civic, don ta yi kata-kata ɗazumar gaba ɗaya mutane sun ɗauka akan gov ne don lokacin da abin da ya faru ba za ka gane ma motar yaya wace kalar mota ba ne. ya zo ya tsaya a gaban gidan man ta gefe sai ya danna ribas yana kokari ya kutsa inda mutane suke yin lodi to Allah da ikonsa yana tsayawa ya sa ribas yara masu talle yarinya ta zo talle ta ɗauka ruwa zai saya tana zuwa gurin da isa gurin da tashin bom ɗin lokaci ɗaya. Subhanallahi. Wallahi, wallahi kuwa. To abin da ya tarwatse ya ji wa jama'a rauni a da suka rasa rayukansu sai kuma wanda suka samu muna raunuka. Kamar, kamar da misalin karfe nawa ne wannan abu ya faru ne? Misalin ya kai dai misalin karfe sha biyu da wani abu ne. kamar lokacin da abin nan ya faru kamar akwai mutane da yawa ne cikin wannan gidan mai ɗin koya ne? A'a, ai ba cikin gidan mai ya shiga ba, a gaban gidan mai saboda can waje ɗin akwai inda suke yin lodi, akwai ɗan inda fasinja ake ɗan ɗaukan fasinja ana ɗan taruwa haka a gurin kamar ɗan anan za a zo mutanen ƙauye su zo su shiga mota su isa ƙauyukan. haka ina ga da yazo bai samu ya kutsa gurin sai ya faki ta jikin gidan man saboda maybe lokacin da yazo bai samu ya kutsa gurin jama'an ba sai ya danna rabas yana so ya shiga cikin jama'a din abin sai ya tarwatsa da shi haka kamar ya kiyaye bai samu ya shiga ba ya bar eh. eh ci gaba da bayani muna jin ka yawa bai samu ya kutsa ya shiga cikin jama'a ba danna rabas da ya daga gidan mai din ya zo ya so ya bar gidan mai ya doshi inda jama'a suke sai abin ya tarwatsa da shi ya shafi jama'a. Kamar a. Jama'a yanzu dai halin da ake ciki. Eh. Kace a halin da ake ciki a yanzu me ke wakana? Eh, yanzu dai lokacin da mu aka ɗebi majinyata a kai su asibiti mutane shida ne dai suka rasa rayukansu har da wannan wanda ya yi ƙunar bakin wake ɗin wanda a cikin motar tasa. kamar akasarin su waɗanda suka ji rauni ko kuma wato a suka rasa rayukansu a wannan wurin kamar mutane ne masu shiga mota fasinja ko kuma dai mutane ne da suka tsaya neman ko suke sana'a ko kuma suke ƙoƙarin shiga sayan mai a wannan gidan mai da ke kusa. akwai waɗansu wanda suka rasa rayukansu suna gurin suna sana'a a gurin ne suna ɗan kewaye da gurin masu ɗan sai da wasu richard card a tsallake da masu ɗan yin abin nan masu sai da kayan loke duka dai suna gurin suna ɗan tsaye a gurin a nan suke sai yara a wani mai gof ya zo shi ma da fasinja ya yi fakin a gefe nan da wannan motar ta tarwatsa ita ma ta taɓa fasinjan ciki duk sun raunana ko wani mai nafef ma a kusa da gurin bom da ya tarwatse da wata yarinya mai goro ya kira yana sayan goro duk su ma sun samu illa yarinyar ma ta samu ta rasu wallahi Allah ya yi karar kwananta. Allah Ubangiji ya ji kansu. Mm. Yanzu dai mutum shida ne, yanzu dai mutum shida ne. Sai rauni akwai wanda suka ji mummuna rauni wani hancin cikin sama a waje wani ya karye. sai wanda duk zaka ga abubuwa particles din da suka fita sun jijjirau ne a mutane Wannan waɗannan ba zan iya ce ga iyakansu ba to Allah ubangiji ya kare kamar akwai wani ɗauki da hukumomi suka kawo wannan wuri da abin ya faru a hukumomi sun kawo ɗauki su suka zo ma aka killace gurin aka ɗebi waɗanda suka rasu saboda lokacin da abun da ya faru mutane suna tsoron zuwa gurin saboda kar abin da ya faru akwai rana ya kai abin da ya faru da aka je kuma wani bom ya sake tashi na biyu haka eh to waɗanda dai ba su ji rauni sosai suka iya jan jikinsu da jini suna tafiya su ake kai musu ɗauki ake ɗaukar su aka tafi kafin jami'an tsaro su zo masu ɗaukan masu taimako amma sun zo an ɗebi mutanen duka an tafi da su asibiti da gawa wakilin da waɗanda suka ji rauni a halin yanzu babu wani abin da ke wakana a wannan wurin da abin ya faru? A'a ba komai duk an dawo ana harka ana walwala kamar yadda aka saba an ci gaba da harka sai dai ga motar nan da ta yi kata-kata ta yi pieces da ɗaya mota gwab da take gefe wanda pieces ɗin da ya yi a shakkin wannan gwab ɗin da mai na tef ɗin nan duka su ne da yake duk sun wasu daga sun ji jiki. Amma mota da shi yake cikin motar ta yi kwatsa-kwatsa ba za ka ma gane alamar wace kalar mota ba ce. Akwai abin da mutane a nan potiskum suke magana a kai ne ganin cewa a cikin 'yan kwanakin nan ana fuskantar hare-haren munana nan cikin garin potiskum irin na waɗannan tashin bama-bamai da nakiyoyin. mutane kan ai sai dai addu'a duk inda wannan abu ya faru mutane addu'a suke kai da mutane su yi tsantsan da koda wane ne ya zo koda da jaka ne saboda ana samun irin waɗannan matsala a rinka bincike a kai sai addu'a dai jama'a ta ko ina addu'a suke yi a yi fatan Allah ya tona asirin duk masu yin wannan abun shine kawai addu'a da ake yi dan ba wanda zai ce takamamme ba wanda ya san su ba su da kamanni to Allah ubangiji ya kare mun gode kwarai da gaske da wannan bayani naka mun gode kwarai